نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام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 قد ترأس يوم الثلاثاء الماضي الموافق للثامن والعشرين من شهر ربيع الآخر لعام 1444 للهجرة النبوية والموافق للثاني والعشرين من شهر نوفمبر تشرين الثاني لعام 2022 للميلاد مراسم تدشين أول حقل نفطي تمت تم اكتشافه في شمال نيجيريا في نار كولماني الواقي على حدود ولاية بوتشي وغومبي وبالتحديد في قرية بارامبو في حكومة القالير المحلية بولاية بوتشي ويبلغ حجم الاحتياطي النفطي المؤكد في البئر المحفور مليارا من البرميل في حين يبلغ حجم الاحتياطي المؤكد من الغاز الطبيعي 500 مليار قدم مكعب فإننا نحمد الله تعالى ونشكره على هذه النعمة التي أنعمها على النيجيريين عموما وعلينا معشر الشماليين على وجه الخصوص كما أننا نشكر وننوه ونشيد بما قام به فخامة الرئيس من هذا العمل العظيم الذي لا ينساه التاريخ بحال بل يبقى حيا في ذاكرتنا وفي ذاكرة الأجيال القادمة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيه بخير الدنيا والآخرة ويبارك فيه وفي ذريته ثم نتضرع أمام ربنا سبحانه وتعالى وندعوه أن يعيننا على طاعته في هذه النعمة النفسية وأن يجعلها وباء وأن لا يجعلها وبالا علينا كما نشاهده في بعض الأماكن في إقليم دلتا في إقليم دلتا نهر النيجر إخوة الإيمان إنه يجب علينا أن نشكر الله تعالى على نعمه التي ينعمها علينا لأنها لأن ذلك هو الذي أمر الله تعالى به النبيين والمرسلين ومن معهم من أممهم فقد أمر الله سبحانه وتعالى النبي داود وآله أن يشكروه على نعمه وآلائه فقال عز من قائل ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أنيم السابغات وقدر في السبت واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح غدوها شهر ورواقها شهر وأرسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزف منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجبان كالجواب وقدور راسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور وقص سبحانه وتعالى علينا قصة أهالي مدينة سبا في بلاد اليمن الذين أنعم الله تعالى عليهم بنعمة جنتين عن يمين المدينة وعن شمالها وهم يستفيدون منهما فائدة جمة ثم كفروا بهذه النعمة ولم يشكروا الله سبحانه وتعالى فأزالها عنهم وأذاقهم سوء الأذاب بما كانوا يفسقون قال تعالى لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأكل وشيء من صدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين فقالوا ربنا باعث بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أهاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وهكذا أهل مكة لما جهدوا أنعم الله ولم يقوموا بشكرها كان النتيجة ذلك هو الجوع والخوف قال تعالى وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت أم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون وهذا يجب علينا أن نشكر الله تعالى على الثروات النفسية المكتشفة في شمال نيجيريا وألا نعفيه عند استغلال هذا النفس والاستفادة منه فإن شكر المنعم الواهب فإن شكر المنعم الواهب يفضي إلى ازدياد النعمة ودوامها قال تعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد فالواجب على الرعاة والرعية على حد سواء أن يلتزموا بالقواعد المرسومة لتسيير شؤون هذا النبت وأن لا يخالفها أحد سعيا وراء تحقيق المآرب الشخصية فإن هذا مما يزعزع الاستقرار ويجلب الويلات والدمار الشامل لنظام الدولة إخوة الإسلام إن شكر الله على نعمه التي لا تعد ولا توصى هو الغاية والهدف الذي من أجله خلق الله الخلق وأمرهم بما أمر بل هو أجل المقامات وعلاها قال تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون وأخبر سبحانه إنما يعبده من شكره فمن لم يشكره لم يكن من أهل عبادته فقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون وأثنى سبحانه على خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام بسبب شكر نعمه فقال إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين يروي الإمام ابن ماجه والبزار بإسناد حسن عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنعم الله على عبد نعمة فقال الحمد لله إلا كان الذي أعطى أفضل مما أخلص فهذه النصوص أيها الإخوة وغيرها تدل على أن شكر الله على نعمه وآلائه من أفضل العبادات التي يلتزمها المؤمنون إخوة الإيمان فإنه لمن الأمر المشروع اللائق أن يقوم المواطنون بتقديم الشكر لفخامة رئيس الدولة والدعاء له بالتوفيق والصداق ونيل خير الدنيا والآخرة لما قام به من هذا المشروع الجلل والعمل العظيم لأن من يصنع معروفا يستحق الشكر والمكافأة والدعاء يروي الإمام أبو داود والترمذي وأحمد وابن حبان والبزار والطبراني بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا يشكر الناس لا يشكر الله ويروي الإمام أبو داود أيضا والنسائي وأحمد والحاكم وابن حبان والطبراني بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافاتموه يقول الحافظ أبو نعيم في حلية الأولياء إن الفضيل بن عياض قال لو أن لي دعوة مستجابة ما سيرتها إلا في الإمام وقال البربهاري في شرح السنة عن الفضيل بن إياب أنه قال لو كانت دعوة مستجابة ما جعلتها إلا في السلطان قيل له يا أبا علي فسر لنا هذا قال إذا جعلتها في نفسي لم تعدني وإن جعلتها في الصدام صلها فصلها بصلاحه العباد والبلاد فهذه النصوص أيها الإخوة وغيرها توجب على المسلمين أن يشكروا الله على نعمه التي لا تعد ولا توصى وأن يقوموا بتقديم الشكر لعباد الله الذين يصنعون لهم معروفا معينا سواء كانوا من ولاة الأمور أو من الرعايا العاديين نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الشاكرين له على نعمه وآلائه إنه ولي ذلك والقادر عليه أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين جنوى مسلمي كما yadda aka sani ne cewa ranar talatin da ta ga watan rabi'ul akhir hijira 1444 wanda ya dace da 22 ga watan novemba ta 22 2022 mai girma shugaban kasa muhammadu buhari da jagoranci bukin tabbatar samun man fetur a arewacin najeriya a kogin kolmani da ke kan iyakar jihar bauchi da jihar gombe a inda aka samu fetur mai yawa a rijiyar farko da aka haƙo a ƙauyen barambu cikin ƙaramar hukumar alƙalire a jihar bauchi wacce take ɗauke da yawan fetur da ya kai ganga ko kuwa drone biliyon daya da kuma yawan gas da ya kai cubic biliyon 500 lalle muna godewa Allah maɗaukacin sarki godiya mai yawa da ya ƙara ba mu arzikin man fetur a ƙasar najeriya bayan wanda ya ba mu a yankin neja delta sannan kuma muna matuƙar godiya da jinjina ga shugaban ƙasa muhammadu buhari akan wannan ƙoƙari mara iyaka da ya yi na haƙo waɗannan rijiyoyin fetur a arewacin najeriya muna matuƙar godiya tare da masa addu'ar alheri taro da masa addu'ar Allah madaukakin sarki ya saka masa da alherin duniya da lahira akan wannan namijin kokari na tarihi da yayi sannan kuma muna durƙusawa a gaban Allah madaukakin sarki muna roƙonsa da ya mayar da wannan fetur da aka samu a jihohin Bauchi da Gombe wata babbar ni'ima ga ɗan arewacin Najeriya musamman gadon jihohin bauchi da gombe muna roƙonsa muna roƙonsa wato za gano wannan paper din? kada ya zamanto wata musiba a gare mu kamar yadda hakan ya zamanto ga wasu yankunan neja Delta Allah ka amsa mana wannan addu'a yanwa musulmi wajibi ne mu gode wa Allah akan ni'imominsa da yake mana domin haka Allah madaukakin sarki yake umurtan annabawa da jama'ar su da yi Allah madaukakin sarki ya yi wa annabi Dawud da annabi Suleiman da jama'ar su ni'imomi masu yawan gaske sannan ya umurce su da su yawaita gode masa da yabonsa Allah madaukakin sarki ya ce cikin suratu saba aya ta goma zuwa ta sha uku hakika mun bawa Dawud falala daga gare mu ya ku duwatsu da tsuntsaye ku yi ibada tare da shi muka kuma tausasa masa bakin karfe muka ce da shi ka kera sulke sannan ka daidaita a cikin zubi ku yi aiki mai kyau lalle ni ina ganin abin da kuke aikatawa suleiman kuwa mun huwa ce masa iska tafiyarta daga safiya zuwa tsakiyar yini tafiyar tsawon wata guda ne hakanan tafiyarta daga tsakiyar yini zuwa faduwar rana tafiyar tsawon wata guda ne kuma mun narkar masa da tagulla sannan daga cikin aljanu akwai waɗanda suke yin aiki a gabansa da izinin ubangijinsa duk wanda ya nufin kaucewa ya bar umarninmu to za mu ɗanɗana masa azaba mai ruwa suna masa abin da yake so na masallatai da manyan gine-gine da mutum-mutumai ya kusa kamar ƙananan tafkuna da kafaffun manyan tukane ku yi aikin godiya ya ku iyalan dawo amma masu godiya daga cikin bayina yan kaɗan ne inta sannan har yanzu allah madaukakin sarki ya ba mu labarin mutanen garin saba na ƙasar yaman waɗanda ya ni'imta su da wasu gonaki biyu masu matuƙar fa'ida gare su amma abin bakin ciki sai suka kasa gode masa akan wannan ni'ima da ya musu a inda suka ɗauki ni'imar ba a bakin komi ba sai Allah madaukakin sarki ya kwace ni'ima ya kwace wannan ni'imar da ya ba su daga nan kuma suka koma cikin wahala mai tsanani Allah ya ce cikin suratu saba cikin aya ta sha biyar zuwa ta sha tara hakika akwai aya ga mutanen saba game da mazauninsu gonaki ne biyu aka ba su a gefen dama da gefen hagu aka ce da su ku ci daga arzikin ubangijin ku kuma gode masa ga kyakkyawar ƙasa ga kuma ubangiji mai yawan gafara sai suka kawar da kai sai muka faso dam na arif a kansu muka musanya waɗannan gonaki nasu biyu da wasu gonaki biyu masu jaren itatuwa masu ɗaci da wasu itatuwan farar ƙaya da wani abu kaɗan na bagaruwa mara daɗi wannan sakayya ce da muka musu saboda kafircinsu shin akwai wanda muke saka masa daidai da aikinsa in banda mai yawan kafirci muka kuma sanya wasu jerarrun garuruwa tsakaninsu da garuruwan nan da muka sanya albarka a cikinsu muka takaita nisan tafiya a cikinsu muka ce ku yi tafiya cikin darairai a kwanuka kuna amintattu amma sai suka ce ya ubangijinmu ka nisanta tsakaninmu ka nisanta tsakanin tafiye-tafiyenmu suka zalunci kawunansu sai muka mayar da su tarihi muka mutsuke su dukkan mutsukewa lalle akwai ayoyi cikin hakan ga duk wani mai yawan haƙuri mai yawan godiya inta haka nan mutanen makka ya ku bayan Allah a wani lokaci da suka kasa gode wa Allah kan ni'imar da ya musu sakamakon haka sakamakon hakan da suka yi shi ne fadawa cikin yunwa da rashin zama lafiya Allah fi zarzabe su da tsananin yunwa da kuma tsananin rashin zama lafiya Allah madaukin sarki ya ce cikin suratul nahl aya ta 112 Allah ya buga misalin wata alƙarya ta kasance amintacciya mai samun nutsuwa arziki tana zuwa mata a wadace ta kowane bigire amma sai ta kafurce wa ni'imomin Allah sai ya ɗanɗana mata tufar yunwa da rashin zama lafiya saboda abinda suka kasance suna aikatawa intaha lalle wajibi ne mu gode wa Allah madaukakin sarki akan wannan fetur da ya ba mu a arewacin Najeriya mu gode masa mu gode masa fa da zuciyarmu mu gode masa da harshen mu mu gode masa da gaban jikinmu mu guje wa saba masa a wannan cikin wannan babbar nima da ya ba mu mu ƙara kaskantar da kai a gabansa domin ya tsara mana Allah madaukakin sarki ya ce a suratu Ibrahim aya ta bakwai ka tuna a lokacin da ubangijin ku ya sanar da cewa idan kuka goce wallahi zan ƙara muku idan kuma kuka kafirta lallai azabata mai tsanani ce intaha lallai wajibi ne mu yi dukkan abin da za mu iya yi mu tabbatar da cewa wannan man fetur bai zamanto mana musiba ba kamar yadda ya zamanto musiba ga wasu bangarori a yankin neja delta wajibi ne shugabanni da talakawa su bi tsarin da aka tsara domin tafiyar da al'amarin aikin haƙar wannan man fetur lalle sabawa rubutattun ka'idodin da aka tsara shi yake baka komi na harkar jama'a lalle shi ne kuma yake haifarwa mutane fadawa cikin nadama saboda haka sai a kiyaye tun tashin farko tun daga yanzu a shirya wa ta'amuli da wannan ni'ima da muka samu na man fetur a yankin Bauchi da yankin Gombe kuma wasu yankunan masu suna tafiya amma sai mu shirya daga yanzu ko dai mu bauta wa Allah mu yi abin da ya kamata abin ya zama to ni'ima gare mu ga jajen mu da jikokin mu ko kuma mu shiga cikin rudu abin ya zama to musiba gare mu iya billa yan wa musulmi lalle wa Allah madaukakin sarki akan ni'imominsa yana daga cikin dalilan da suka sa ya halicci al'ummar duniya wannan yasa Allah ya ce cikin suratul nahl aya ta 78 Allah ne ya fitar da ku daga cikkunan uwayenku kuna waɗanda ba ku san komi ba ya kuma sanya muku ji da gani da tunani saboda ku zamanto masu godiya intaha sannan Allah maɗaukin sarki ya tabbatar da cewa masu gode masa ne kadai suke bauta masa bauta ta hakika amma waɗanda ba sa gode masa fata gode masa waɗannan ba bautar Allah suke bauta ta haƙiƙa ba Allah ya ce cikin suratul baqara aya 172 ya ko waɗanda kuka yi imani ku ci daga ɗaɗaɗen da muka azurta ku da su ku kuma gode wa Allah matukar kun kasance shi kuke bautawa inta sannan Allah ya bi bayansa sannan Allah ya yabi badadinsa annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam saboda irin yadda yake gode masa a kan ni'imominsa a inda Allah ya ce a cikin suratun nahl da 120 zuwa 122 lalle Ibrahim ya kasance wani abin koyi ne mai yawan biyayya wa Allah mai bin mai miƙaƙƙen addini bai kasance cikin mushrikai ba mai kuma godiya akan ni'imominsa ya zabe shi ya kuma shiryar da shi zuwa ga tafarki mai keke mun kuma bashi kyakkyawa cikin duniya kuma lalle shi a lahira yana daga cikin salihai intaha lalle waɗannan nasoshi yanwa nasoshin nan da kuka ji da wasu nasoshin masu kama da wasu da ba mu ambato su ba a nan zan nuna mana cewa godewa Allah maɗaukakin sarki akan ni'imominsa ibada ce babba da mutanen kirki mominai ke da zimtarta har kullum godiya da tunani da zuciya godiya da harshe godiya da gabai ma'ana rashin sabawa Allah cikin ni'imar da Allah ya babu. sai da za ka yi ta'amuli da wannan ni'ima ka tabbatar da cewa baka sabawa Allah da gangan ba a cikin ta ma nan godiya Allah ya baka nima nimar lafiya nimar fetur nimar amfanin gona ya kyau kasuwanci ya budu ka tabbatar da cewa niman nan da Allah ya baka a cikin ta'amulinka da ita baka saba wa Allah ya gangan ba a cikin ta shikenan godiyar Allah kenan dan wa musulmi lalle abu ne mai kyau mu yi jinjina da godiya da addu'ar alheri ga babban shugaban kasa shugaba Muhammadu Buhari saboda wannan babban aiki da ya yi na tono man fetur arewacin najeriya aikin da shugabanni da suka shuɗe ba su samu yinsa ba domin duk wanda baya gode wa mutane a lokacin da suka yi abin godiya to kuwa sam ba zai gode wa Allah ba godiya irin ta shirya imam abu dawud ya ruwaito hadisi na dubu hudu 1811 da imamu tirmidhi na 1954 da imam ahmad na 7939 da imam ibn hibban na 3407 da bazzar na 3282 da tabarani na 519 da isnadi sahihi daga sahabi abu huraira Allah ya kara masa yarda ya ce manzon Allah mai tsira da amincin Allah ya ce wanda baya godewa mutane ba zai godewa Allah ba inta haka nan imam imam Abu Dawud ya sake ruwaito hadisi na 1672 da Nasa'i na 2359 da Ahmad na 2300 da 65 da Hakim na 2369 da Ibn Hibban na 3,408 da tabarani na 13,465 da isnadi sahihi daga sahabi abdullahi dan umar Allah ya kara musu yarda ya ce manzon Allah mai tsira da amincin Allah ya ce duk wanda ya muku aikin alheri to ku ba shi tukunci in ba ku samu tukuncin da za ku ba shi ba sai ku yi masa addu'a har dai ku ji tamkar kun ba shi tukunci intaha sannan barbahari ya ruwaito cikin littafin sharhus sunna da kuma hafiz abu nu'aym cikin littafin sakiyatul auliya cewa fudail in ya ce da ina da wata addu'ar da in nayi ta Allah zai karbe ta to da na wa to da na ta ga shugaban ƙasa sai aka ce da shi fassara mana abin da kake nufi sai ya ce idan na yi wa kaina ita ba za ta ƙetare ni ba in kuma na yi wa shugaban ƙasa ita sai ya kyautatu sai kuma al'umma da ƙasa su kyautatu da kyautatuwarsa muna gode wa Allah maɗaukacin sarki ubangijin sammai da ƙasai bai ba mu arzikin man fetur a arewacin najeriya abinda muka jima shekara da shekaru muna jiran ganin su gashi ya zo ya tabbata kamar yadda muka ce ba nan kaɗai ba mu har mu nan taraba har ka gangara benue gacen neja uwa uba gacen borno kuma ana jin ko a sokoto ma akwai saboda haka a cigaba da addu'a da shugabannin nasu zaman to guraza su zamanto masu gabar da maslahar al'umma akan maslahar kansu su tono mana wannan alheri sannan kuma mutane su tabbiyantar da junansu ta yadda za su yi ta'amuli da irin wannan ni'ima da irin wannan alheri muna gode wa Allah maɗaukakin sarki akan wannan babbar ni'ima muna roƙonsa ya sanya wannan man fetur namu a matsayin arzikin da zai amfane mu duniyarmu da lahirar mu muna roƙonsa kada ya sanya wannan arziki da ya bamu a matsayin wata musiba a matsayin wata musiba a kanmu cikin addininmu ko cikin duniyar muna kuma durkusawa a gabansa muna roƙonsa da ya saka wa shugaban ƙasarmu muhammadu buhari da alherin duniya da zahira saboda wannan babban aiki da ya mana muna roƙonsa ubangijin sammai da kasai zai taimake mu wa shugabanninmu jagoranci ya kuma taimaki jami'an tsaronmu a fagen daga da fafatawa muna roƙonsa da sanya albarka cikin kasuwancin ɗan kasuwanmu da noman manomanmu da kiwon makiyayenmu da sana'ar masu sana'armu da karatun ƴan makarantarmu da aikin ma'aikatanmu amin muna da aikin da'awa muna son a taimaka sai sabilillahi dan agaji su karɓi taimako kuma wanda ke da sha'awar bayarwa in mun gama sallah muna nan a ofis ɗin liman yana iya kaiwa can ibadallah inna allaha amara bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkuru allaha al-'aliyya al-'azim yadhkurkum washkuruhu yadhkurkum ولذكر الله أكبر ولا لهم ما تصنعون وقوموا إلى صلاتكم aikin da'awa da nake nufi aikin da'awa ne da ya shafi dan social media da zai ci kuɗi naira 600 da wani abu muna fata Allah ya taimake